Gwamman shugabanni daga Afirka ne suka iso nan Jamus don halartar taron haɗin gwiwar G20 da Afirka da ke mayar da hankali kan tallafawa bunƙasar ƙasashen nahiyar Afirka da ke fama da talauci da kuma waɗanda tattalin arzikinsu ke bunƙasa. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke halartar wannan taron ta kasance ƙasar da ake wa kallon mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. sai dai wasu tsare-tsare na gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu sun jefa tattalin arzikinta da 'yan kasar a cikin matsin rayuwa amma a wannan taron na berlin batun kwadaitawa da ma jan hankalin masu zuba jari na daga cikin mahimman abubuwan da shugaba tinubu zai gabatar a gaban taron kamar dai yadda mai magana da yawunsa Abdulaziz Abdulaziz ya shaida muryar Amurka. Taro ne wanda zai ba da dama ga shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tattauna akan harkokin da suka shafi zuba jari da kuma magana ta kawo tallafi ga halin da ake ciki na matsalar muhalli fari da ake fama da shi da ambaliyar ruwa da sauransu sannan kuma akwai magana ta makamashi musamman maganin cewa akwai tsohuwar alaka ta bunƙasa makamashi musamman na lantarki da ke tsakanin najeriya da ƙasar jamus To koya 'yan Najeriya ke kallon wannan yunkurin na shugaba Tinubu da kuma fatansa game da taron tambayar kenan da na yi wa wasu 'yan kasar a nan Jamus. zan sa ran cewa shugaba bola ahmed tinubu a wannan taron na g20 da ake a nan berlin yi kokarin samo wasu sabbin dabarun warware matsalolin tattalin arzikin najeriya yana da matukar mahimmanci tinubu ya fahimci cewa akwai bukatar daidaita kasuwancin kasa da kasa da najeriya domin a yau najeriya har yau ta fi siyowa daga kasashen waje akan fitarwa daga najeriya zuwa wasu kasashen ketare wannan kuma yana janyo koma baya ga mu. there is need for our president Ta ce shakka babu muna buƙatar shugaban ƙasar ya ci gaba da halartar ire-iren waɗannan tarukan don bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu ta la'akari da halin da ƙasar ke ciki. Akwai dai buƙatar ya ja hankalin masu zuba jari zuwa ƙasarmu. Tura wannan ba wai su ne za su gyara mana ƙasarmu ba. Mu ne ya kamata mu gyara sai mun samu gwamnati tsayayya da za a kama duk criminals ɗin nan da suka yi sata kuɗaɗe wanda ko ɗora musu aka yi ba za su iya ɗauka ba. a hana rashawa da cin hanci duk wani tafiye-tafiye da za a yi da wani discussion da za a yi a duniya ko a ina ne wallahi tallahi duk bata lokaci ne to duk da waɗannan mababantan ra'ayoyi da kuma shakku da 'yan Najeriya ke nunawa Abdulaziz Abdulaziz mai magana da yawun shugaban ya ce sannu-sannu ba ta hana zuwa yawanci waɗannan al'amura da ake tattaunawa ba abu ne wanda za a yi shi yau gobe ka ga sakamako buɗe ƙofa ce wadda in an buɗe wannan kofa ɗin da haka ake sa ran cewa za a cimma burin da ake bukata idan ma an yi magana akwai bukatar kuma komawa su tantance su tsefe su tace yadda waɗannan abubuwan da aka cimma za a iya samun aiwatarwa to aiwatarwar gaskiya ba abu bane wanda kamar sha yanzu magani yanzu To baya dai ga Najeriya akwai sauran kasashen Afirka irin su Ghana da Masar da Rwanda da dai sauransu da duk ke fatan cin moriyar wannan taron da za a kwashe yini biyu ana gudanarwa a birnin Berlin. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga tarayyar Jamus.